Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na gidan Radio France International RFI. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku na Sani. Shirin tambaya da ansa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyi da masu sauraro suka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai wannan lokaci. A yau shirin tambaya da amsa zai fara ne da bayani akan yanayin siyasar Birtaniya, kamar yadda aka turo mana tambaya a kai. Sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri. Madalla Bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ke cewa don Allah ku tambaya mana masana siyasar duniya cewa ya siyasar Burtaniya take wani darasi ya kamata kasashenmu na Afirka su koya daga siyasar Burtaniya waɗanne bambance-bambance ke akwai tsakanin demokuraɗiyyar ƙasar Burtaniya da ta ƙasashenmu na Afirka musamman ma waɗanda Burtaniya ta raine su. Wannan tambaya ce ta fito daga Mu'azu Kabiru Cigumunka da Ukasha Shaibu ɗan gaske da Abdullahi Yahaya Baban Khalid daga Alaba International Market da ke jihar Lagos a tarayyar Najeriya. Akan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar Nejan Najeriya, Ismail Karatu Abdullahi ya gana da Dr. Kabir Musa, masanin siyasar ƙasa da ƙasa daga tsangayar nazarin siyasa da diflomasiya a Jami'ar Umaru Musa 'yar Aduwa da ke jihar Katsina, ita ma a tarayyar Najeriya. Ga kuma yadda zan tawar tasu kaya. ya zama yana juya gwamnati idan an kafa ya rika samun kwangiloli yana cutar mutane yawanci abin da ke faruwa kenan a afirka burtaniya za ka ga cewa kawai dan aka lura da zaben su za a ga cewa ba sa sai da yancin su kamar abin da ke faruwa a kasashen afirka wanda su waɗanda za su yi zaɓe mutum za ka ga ya taho kamar yana tallar kan shi akwai wasu wuraren ma da za ka ga mutum kamar ana nuna kamar ya ɗora ganye alamun cewa shi na saidawa ne a zo a bashi kuɗi sannan ya je ya yi zaɓe kamar najeriya haka ai kamar zaɓen da aka gama na wanda ya gabata za ka ga ana ta korafi ana gani clearly ma gashi nan ana raba taliya ana raba kuɗaɗe ana raba atamfofi da sauransu to duk babu wannan a su a burtaniya sannan kuma za ka ga munan duk idan aka taho maganar demokaradiyya a afirka saboda yadda muke da yawan kabilu da sauransu za ka ga akwai ishu na kabilanci kada a zaɓi wancan saboda ya fito daga kabila kaza ko magana addini tun da kaga kamar abin da ya faru a Najeriya an yi magana muslim muslim ticket ita ce ta zama paramount wato ta ɗauki murya babba a lokacin da aka yi zaɓe na wanda ya gabata na shugaban ƙasa sannan kuma wajen kamfen ɗinsu za ka ga ba a cika damuwar mutane ba da kaɗe-kaɗe da a sa lasifika ta ta ƙara duk wa'annan abubuwan da wake-wake da habaice-habaice duk wa'annan abubuwan za ka ga babu su a irin eh, demokaradiyya ko kuma zaɓuka na na su burtaniya mu a nan afirka za ka ga duk yau kowane ɗan siyasa yana da gang wato yana da wani group na marasa kunya na 'yan tauri na 'yan banga wanda yake yawo da su wanda su kuma za ka ga can wurin akwai akasin haka ba a samun wannan har yanzu abin da nake lura mutane na afirka kamar ba su fahimci demokaradiyyar ba saboda demokaradiyya ba dole bane kowane kasa ya kamata a ce ko da za ku yi representative democracy wato demokaradiyya wadda za ku tura wakilci ya kamata a ce an tsara ta yadda za ta yi daidai da irin traditions namu da sauran wasu abubuwa na hankali to dokta menene bambance-bambance tsakanin demokaradiyyar kasar birtaniya da ta ƙasashen ƙasashen afirka musamman waɗanda ma birtaniya ta yayi wato akwai bambance-bambance da dama waɗanda za a lura da su kan yadda ake gudanar da zaɓuka a birtaniya da kuma ƙasashe su renon ingila wato renon birtaniyar kamar najeriya su burtaniya za a fahimci cewa su suna yin parliamentary democracy ne ba presidential democracy ba presidential democracy ita ce irin wadda muke ta najeriya wadda muka aro daga ƙasar amurka to su kuma parliamentary democracy suna yi shine ana zaɓa prime minister daga majalisa daga nan ake fidda prime minister to za ka ga cewa wajen fara gudanar da zaɓe maganar fastoci wanda ake liƙawa kowane sarari aka samu za ka gani a nan ƙasashen afirka ko ina aka samu za ka ga an je an lilliƙa fastoci an yi irin ƙatin ƙatin allunan nan a cikin kowane ɓangare na na najeriya yawanci yadda suke yin kamfen ɗinsu a burtaniya ba ana fitowa ba ne a tara motoci ana rali ana da wuƙaƙe da makamai so su ba sa yin haka nan mostly akwai postman an wato wanda ke kawo sako wanda zai je ya kwankwasa gidan mutum ya ba shi leaflet ko kuma ya aje mashi a bakin kofa idan ma baya nan wannan leaflet din wato wata takarda ce wata ke dauke da irin kaman manufofin shi wannan dan takara da hoton shi da abubuwan da zai yi so mostly haka suke yi sannan kuma of course suna yin campaign amma zaka ga kamar irin a city councils ko kuma idan an samu wasu wurare haka irin 'yan ɗaruruwan mutane ba kamar yadda ake zuwa a taru ba haka gari gari a yi nan a yi nan ana wannan zagaye-zagaye da ɗimbin mutane ana zage-zage ana wulakanci za ka ga wannan babu shi a cikin irin irin demokaradiyya ta ita burtaniya za ka ga yawanci sun fi mai da hankali wajen kamfen haka a gidajen talabijin haka akwai lokuta da kusan kowa yana gida haka so za ka ga an taru an je ana debate haka a kaman wayannan gidajen talabijin din da wuya ka ga wani irin cin mutunci tsakanin irin su 'yan takarkarin kamar irin yadda yake faruwa a afirka to ya yake kasancewa a lokacin zaben su da kuma sanar da sakamako shin kana ganin ɗaya ne da yadda kasashen afirka ke yi idan aka ce maka an taho ranar zaɓe wallahi kamar abin da yake faruwa a najeriya da sauran kasashen afirka zaka ga cewa ranar zaɓe yadda ka san an fito yaƙi ka ga sojoji ka ga 'yan sanda da bindigogi da igwa-igwa yadda ka san za a ta yi wani yaƙin basasa so su ba haka bane saboda za ka ga ko wuraren kasuwanci haka da wasu makarantu haka irin ba a kullewa kowa zai ci gaba da hidimomin shi na harkar kasuwanci da karshe ba ma a ba da wani hutu ba kamar munan ba idan aka ce maka za a yi zaɓe sai an ba da wani hutu sukan yi zaɓe wanda ake ce ma free amfiya election kuma wannan free and fair election din babu wani shugaba ko shugaban ita hukumar zaɓe ko shugaban ƙasa ko shugaban wata jam'iyya wanda zai fito ya yi sanarwa cewa lallai lallai za a yi zaɓe mai inganci online kamar yadda ake fitowa a ƙasashen mu na afirka duk wani mazauni wanda shekarun shi suka kai na ya yi zaɓe za a bar shi ya yi zaɓe saboda su ko ina duk shekara za ka ga gwamnati tana zuwa tana updating din wato record din mutanen da suke zaune a wuraren da A mazauninsu ba kamar najeriya ba wanda zaka ga sai an zo an yi wani voters card do dai su ma najeriya din kamar misali ko kuma wasu kasashen afirka su ma idan suka yi voters card din shekara-shekara ana sabunta shi to su ba haka bane akwai wannan bambancin sannan idan aka taho ranar zaɓe inda ake zaɓe zaka ga ba a tura wato kamar party agent tumunan a afirka dole zaka ga kowace jam'iyya za ta tura wakilin ta a rumfar zaɓe wanda ya sha bamban da su yadda suke yi a wani babban uh, bambanci da ke akwai idan take idan aka tafi collation center aka je aka kai zaɓe nan idan aka faɗi zaɓen shi wanda ya ci nan take zai yi bayani na amsar wannan mandate ɗin da aka bashi shi kuma wanda aka kada shi ma zai yi bayani ya karbi wannan zaɓen shi yasa kake ganin ana gama zaɓen lafiya ba tare da wani tashin hankali ba kuma an yi zaɓe mai inganci tun kwana ɗaya kwana biyu har prime minister ya zo ya shiga shiga ya shiga office unlike abin da yake faruwa kamar a Najeriya a kasashen Afirka da Najeriya a Najeriya zaka ga kamar an dauki wata biyu wata uku an nada wani transition committee zaka ga sun je sun shiga gidan gwamnati ba tare da sai an yi wani rushe-rushe ba sai an yi wani sake-saken wasu abubuwan zama kawai ya shiga gidan gwamnati unlike abin da yake faruwa a Afirka daga karshe ba a zuwa wasu kotuna kamar mu nan wurin tun kafin a yi zaɓe zaka ga an kakkasa kotuna kotunan sauraron kare. gyara zaɓe wanda an san cewa wai dole sai an taho daga baya an shiga kotu an ɓata lokaci ana ta shari'a zaɓe a burtaniya babu irin wannan shi yasa prime minister yana ana gama zaɓe kwana ɗaya kwana biyu kawai ya ya shige office ba tare da an wani ɓata lokaci ba lokaci ne na tashi hankali na da na shirin da unguwa da abinda zana hada hada ne yaban wuyar samu zama muke kamar jida mai ko muke da man gyada abinda za mu sa a cikin yana wuyar mu samu muna halin da babu daɗi ga 'yan siyasa na ta kauri su ne suke rabon mu kuɗi lokacin zaɓe ya dawo suna siyan mu adana, faran da ni mu adana su samu ɗaukaran sana mu dorawa dukkan mutum da ba za ya ce su sun yi ba lokaci ya shuɗe ga rayuwa ta bauɗe tare ilimin aiki yana wuya mu samu tashi na hankali An gaida Hamisu Breaker shahararren mawaƙi a tarayyar Najeriya da wannan waƙa ta siyasa. Da fatan mai sauraro ya fa'idamta da amsar tambayar da aka bayar. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na gidan Radio France International. Muna dakon tambayoyi a adireshinmu na imel akan RFI Hausa tambayoyi a gmail.com sai mun jika. Da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba wadda dan ladi sha'ibu kafinta da ake kira a cole na sabon fegi da kuma alhaji ya'u waziri da ke layin mudi na garba dukkaninsu a garin Jos babban birnin jihar Platon Najeriya. Inda suke tambaya a kan menene albarkatun ƙasa kuma menene tasirinsu a ƙasa. Wakilinmu na jihar Plateau a Najeriya Tasi'u Zakari ya samu zantawa da dr raymond daspan malami a sashen nazarin albarkatun ƙasa na jami'ar jos ga yadda zantawar tasu ta kasance Madinai na ƙasa suna albarku da muke samun su a cikin ƙasa kuma wannan albarkun ana samun su a cikin duwatsu da suke cikin ƙasa Madinai kuma suna nan daban-daban bisa ga irin duwatsu da suke wannan kasan bari misali kaga kamar jos haka ana samu ita columbine da kuza su suna da irin duwatsun da ake samun su a ciki in ka je kana azurfa da zinariya suna da irin duwatsu da ake samun su a ciki kowace ƙasa tana da irin albarka da Allah ya mata da kuma irin ma'adinai da aka za a samu a cikin wannan ƙasan. Ƙarin bayani shine so da yawa muka yi maganin ma'adanai ba mu tunanin ƙasa da muke yuzin muke amfani da su kowane rana a plasta na gidajenmu a gine-gine da duwatsun da muke amfani da su a gina gidajenmu wannan ma'adinai ne na kwarai da mun kowane rana muna amfani da su bayan wannan kowace ƙasa kamar da na riga na faɗa tana da irin ma'adinai da take da shi da kuma an santa da shi a cikin duniya a ina ne ake samun ma'adinai ma'adinai suna nan kala-kala zinariya azurfa Uh, Columbine Koza akwai su yana nan da yawa man fetur ma babban ma'adinai ne mun san cewa man wanda ake irin na gayan mata kwamarin beril wanda ake iya gyara su su zama kayan ado na mata da ake sawa yau da kullum in aka haka ma'adinai a kowanda ba sai ka sarrafa su ba za ka yi amfani da su kamar dazun da na faɗa ita ƙasa da muke ɗiba za ka ga tifa kowane rana suna kai da ƙawawa ba sai ka zo ka musu wani tsarafawa kamu kai amfani da su a cikin gini ba duwatsu da muke da su haka ma yawancin ma'adinai za ka samu suna tare da abubuwa da bai kamata ba domin haka in ka haƙa su sai ka tsaki tsarafawa ko a nan jos in ka je ka cire kuza ka kawo su inda ake za a sa cikin mashin a cire ita ayon a ciki a cire kolomba a ciki a cire kuza a ciki a cire kasa a ciki in ka ɗibe ta haka kawai ka kai kasuwa kaga ta ba za ta kai wanda ka riga ka tsarafa ba domin haka ma'adinai su da yawansu inda aka haka ba a yadda za a ɗibe su a kai kasuwa ba sai an tsarafa kaman lokacin da kasuwan kuza tana ci a plateau sosai san akwai abin da ake cewa makeru melting company da sai an aka kawo kuzan nan za a je a tsarafa shi har a mai da shi ya zama kaman abin da ake ce da shi metal kama fitar da shi so domin haka kowace irin ma'adinai akwai irin tsarafa da za ta bukata domin ta zama a kara darajanta amfanin tsarafawa kenan domin a kara darajan wannan ma'adinai ma'adinai ba wai a za sadda shi a kasuwa haka kawai ba wani irin ma'adinai ne ake tono su daga ƙarƙashin ƙasa kuma su zama masu amfani ga al'umma yawancin ma'adinai da muke haka a nan najeriya a waje ake fitar da su don al'umma wata organization da ake ce da ita nigeria export promotion council abin rashin jin daɗi shine yawancin su ana fitar da su ba riga an tsarafa su a kare darajar ba Bitsa ga albarka da Allah ya ma Najeriya kowane jiha tana da adinai da inda an tsarafa da irin kuɗin shiga da za a samu ba za a iya kwatancin shi ba. A yanzu ba za mu iya cewa kuɗi da ake shigarwa samu ma'adinai a Najeriya ya kai kuɗin man fetur ba, amma ba ya nuna cewa wannan kuɗin mai ɗin eh, wannan kuɗin da dama za a samu daga ma'adinai ba zai fi kuɗin eh, man fetur ba. Damuwan shine ba riga an sarrafa an gyara wannan fanni na harkar ma'adinai da zai kai shi ga wannan daraja ba amma barin tabbatar maka malam tasiyo da mu inganta gefen ma'adinai barin tabbatar maka zai fi duk wani kuɗin shiga da za a samu zai fi abin da muke samuwa a kuɗin mai shin idan aka tono ma'adinai me ya kamata a yi da su a nan jihar plateau muna da wayansu duwatsu da ake kiransu da younger granites a cikin wayannan duwatsun da ake samun ita kuza da columbine kuma in ka dubi tarihi shekaru da yawa da suka wuce an fara hakan eh, kuza da columbine a nan plateau ya kai ya fi shekaru ɗari da wannan kuɗin ne aka sarrafa duk birnin tarayya na lagos aka tsarafa eh, kudin tattalin shiga na Najeriya gaba daya ya nuna cewa jihar Plateau ta karawanta a cin gaban wannan ƙasa kuma har a yau in aka zo na aka lura aka sa kai wannan daraja da Jos take da shi jihar Plateau har a yanzu tana da akwai madanai a ƙasa da yawa da ba riga an tashi an neme su an inganta su an tsarafa su domin cin gaban kasa ba akwai wa'ansu madanai da a da in aka haka kuza da columbine ana cire su a zubar da su sun monoxide da zakon amma yanzu bisa ga kwarewa na na na na na yadda duniya take tafiya yanzu wa'annan ba a zubar da su kuma domin haka ita jihar plateau bisa ga irin duwatsu da take da su shi yasa kuza da columbine su ne suka fi cin a nan fiye da duk wayansu jihohi a Najeriya. Shin ana fita da ma'adinai zuwa kasashen waje? Albarkun ma'adinai na Najeriya ya fi abin da za a kwatancin shi. Sun matasa za su haɗa kansu a cikin kungiya nemi su rajista um, as cooperatives. Ita ma'aikata da uh, take lura da sha'anin uh, ma'adinai a Najeriya Ministry for Solid Mineral Development. tana da wata sashe da ake ce da shi artisanal and small scale mining uh, unit da tana karfafa mutane su kawo kansu wuri ɗaya kafa abin da ake cewa da shi mining cooperatives da suna ba da kuɗi da ya kai har uh, naira miliyan biyu ga wayannan cooperatives ɗin. Ni na ba da gaskiya da cewa in matasanmu sun haɗa kai sun kuma bi wannan hanya za su samu cin moriyan wannan babban albarka da muke da shi na madina a kasan nan a yanzu abin da muke yake damun mu a kasan nan shine abin da ake ce da shi illegal miners aje mutum ba license yake da shi ba ya je shiga kawai ɗauki digan shi ya je fara tona wuri ana bata gari har ka samu ka ji labarin wata wurin ma ta ji ta rushe ta kashe mutane ni na ganin matasa za su koma haɗa kansu su bi matakai da suka kamata za samu cin gaba za samu aiki za samu biyan bukata gwamnati kuma ita ya kamata a ɗan akwai gefe da yana nan kaman abin da ake ce da shi gemstone cotton and polish wanda suka kware a wannan wurin sun nuna maka cewa wannan wani gefe ne ma da matasa suka samu eh, koyarwa da kuma kwarewa a wannan gefen shi ma wurin da za samu aiki sosai. Menene fatanka ga haɓaka ma'adinai a Najeriya? Fatana shi ne hakan ma'adinai a Najeriya bunkasa. Shekaru da dama da suka wuce daman san kol ne da kuza da columbite suka ɗaga kasan nan. Za mu iya komawa wannan wurin. Ta ya za mu yi shi ne a bi doka. ma'aikata na gwamnati da aka sa su su lura da wannan fanni bari su tashi su yi aikinsu masu kwarewa da suka samu horaswa a wannan fannin na haka madinai a ba da zarafi domin wa'annan mutanen su samu a sa su a matsayin da ya kamata gwamnati kuma ta tsake ba da kuɗin da za a horar da wanda suke neman karatu a wannan fannin ban san ko kana da labari na shirin gwamnati ta daga wani makarantar da ake ce da ita Nigerian Institute of Mining and Geosciences na Jos ta zama matsayin jami'a ta mining da geosciences a Najeriya. Wannan haka yi ta ma za ta sake ba da kwarewa a cikin sani na gefen ma'adinai. To madalla, a nan kuma za mu ja labulan shirin a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan Radio France International, musamman wakilanmu Ismail Karatu Abdullahi daga jihar Niger. da Muhammad Tasi'u Zakari dukkaninsu daga tarayyar Najeriya da suka taimaka wajen haɗuwar wannan shiri na tambaya da ansa naku na Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.